بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بياك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi safiya take ita ce ta goma sha hudu ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1431 safiya ta daidai da 25 ga watan bakwai shekara ta 2010 miladiya <clears throat> za mu tashi a babi na 28 a cikin wannan littafin mai albarka muwatta malik muwaɗan malik a cikin kitabu talak a inda jiya maka karatu akan babi guda biyu babi na 26 babu ma ja'a fil hakamaini babin da imana bayanin hukuncin mutane guda biyu nan da za a tura su domin su daidaita su ga yiwuwar ci gaba ko raba tsakanin auren mutane guda biyu da abin yake ci yake cinyewa da Allah ta'ala ya ce wa yin haftun shiqaqa bainihima fa ba'thu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sannan muke babi na 27 babu yaminin rajuli bi talaqi ma lam yankah babu hukuncin mutumin da iya rantsuwar in yi aure duk matar da ya aura ta saku ko in yi auruwanci ta saku ko in yi aure a ƙabila kaza ta saku mun gano nan imam malik iwana na ce ya ce idan ya ayyana mace ya ayyana ta in yi auruwanci ko in yi aure 'yar gari kaza ko in yi aure 'yar ƙabila kaza ta saku wannan ta saku amma idan ya ce in yi aure matar ta saku a wannan ba ta saku ba kun ga ya ga bai shi mutalak ba wani takaidi sannan kuma ka kawo maganganun waɗansu daga cikin magabatan su abdullahi dan abbas da sauran magabata da suke ganin cewar ina ya za a yi saki kafin aure yanzu za mu tashi babi na 28 babu ajalin lazi la masu imra'atahu babu ajalin lazi la masu imra'atahu babin da zai mana bayanin wa'adin da za a sanya ma mutum idan bai iya taba mata shi ba shine babu ajalin lazi babin wa'adi da za a sanya ma mutum da laye masu imar'atuhu da baya iya taɓa mata shi an yi aure shi gashi nan kamar jikakken tsumma baya iya komai ba shirin lafiya to yanzu ya za a yi ya ma karanta a baya cikin ayo guda na mata da na maza da wanda suke tarayya eh tana da zaɓi na khiyar idan ya zama na kafin aure ne ba bayan aure ne abin ya zo ya faru ba to yanzu malin ya gina mai babu kai tsaye ya ce babu ajalin lazi layan masu mur'atahu babin wa'adin da za a sanya ma mutumin da bai iya taɓa matashi, shi in dole a sanya mai wa'adi domin ya je samu magani in ba haka ba kuma to matar a ga dole isa ke ta kenan قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب انه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطيع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنة فان مسها والا فرق بينهما حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي yake cewa حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي ya karanta da ni wannan daga مالك an ibn shihab daga malamin malik ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an sa'id ibn musayyab daga malamin az-zuhri shine sa'id ibn musayyab annahu kana yaqul shi sa'id ibn musayyab ya kasance yana cewa man tazawwada mar'a duk mutumin da ya auri mace falam yastati an yamassaha bai iya saduwa da ita bai iya kaiwa gare ta mana ba zai iya saduwa da ita ba ga shi ya aure ta fa innahu yudrabu lahu ajal shi wannan mutumin za a sanya mashi wa'adi ajalun haka na yake ko ajalu sanatin ko ajalun sanatan ku dubo sanin za a sanya mashi wa'adi shekara guda domin me domin ya je nemo magani fa'in masaha idan iya samu magani sa ta shi kenan wa illa idan shekara guda kuma ta wuce furrika bainahu ma sai a raba tsakaninsu an gane sai a raba tsakaninsu waye zai yi wannan eh kun yi shiru alkali zai yi wannan shi ne zai ba da wa'adin yaushe za a fara lissafin wa'adin daga ranar aure ko daga ranar da ta kai kara kotu kun gane maganar ko kun ga abin yana da alaƙa da raba aure idan shekara guda ta cika bai iya samo magani ba za a raba aure kun ga anan ba dama ya ce ta dawo mai da abin da kun gane maganar ko ta dawo mai da abin da ya bata tunda yanzu an samu dorar ne ta wurin wa ta wurin shi daman yana kiran hulɗi ne idan ya zama na babu wani dorar ta wurin shi amma idan ya zama na akwai dorar ba abinci ba komai aka yi juyin duniya ba abinci ba tara a kai wannan rabuwa aure za a kuma babu wani hul'i da zai ci ta biya shi za a yi lissafi ana hulɗi ne kamar da bayani ya gaba idan ita ce kawai haka kawai ta ce ba ta san shi saboda mai wallahi kawai ba ta san shi abinci a ah, wallahi kawai ba ta sun ya ah, to shi kenan sai ta biya shi wa illa idan shekara guda ta cika bai iya warware matsalar ba furrika bai nawa ma sai a raba tsakaninsu to haka ku alkali zai iya raba tsakaninsu amma kai mai fatawa mai abin nan an karba raba tsakaninsu sun sai ga yan sanda sun zo sun tafi da kai saboda me ya kai karar ya kai rufo ɗinka wani yan sanda cewar ka kwace mai mata ko ka raba shi da matar shi da dai irin statement da iya kai musu haka ne ko ba ka ne kun yi shuru kowa ya kokari ya san aikinsa da zanen kaga an ce za a raba aure za a raba aure to ba aiki ne na malami rufa raba aure ba aiki ne na shi ba duk yadda mata suka kansa da rikici tana rikici ita da mijinta ko don garba musu aure sai ka yi hatara amma na malamin sulhu ne da nasiha da Allah ya ce manzan Allah ya ce a zauna da sauransu amma da ya sa karfi a raba aure ne to na yake ne na alƙali in ba haka ba to za ka kira makanka ruwa قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك انه سال بن شهاب متى يضرب له الاجل امن يوم يبني بها أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان فقال بل من يوم ترافعه إلى السلطان وحدثني عن مالك أنه شوى كنا شوى شي مالك سأل ابن شهاب يا تنبي ابن شهاب وكنا مال منصب حتى تنبي دي ومال منصب سيدي دونتا sai da ya rubuta ta ya tambayi malaminsa ibn shihab mata yi darabu lahul ajal yaushe za a sanya mai wannan wa'adin daga yaushe za a fara lissafi amin yomi ya bani biha shin daga ranar da ta tare ya cancanta a ce ya tare da ita bai iya ba au am min yomi turafiyu ila sultan ko kuma daga ranar da ta ɗaukaka ƙara ta kai ƙara zuwa ga alƙali daga wace rana za a fara lissafi tambaye kenan da ibn shihab yawa yawa malik malamin shi kenan ko faqal sai ibn shihab ya ce min yau bal min yau mai tarafi ila sultan a'a daga ranar da ta kai kara za a fara lissafi gani saboda haka abin da na maimaita baya da kuma nake maimaita shi irin yanzu idan irin wannan matsalar ta taso ko dai ta al-mafqud ta nemi mijinta bata gani ba an yi juyin duniya ba a san inda yake ba ko irin wannan matsala kada a tsaya ana jinjaninta kada a tsaya ana tattauna ta a ɗaukaka ƙara zuwa gawa hukuma domin in ba haka ba to fa duk cikin lokacin lokacin da kuke yi kawai kun kira sabis ne kawai ba ku sa a kunna ba kuɗinku yana ta tafiya ne mun wannan ko kudin ku yana ta tafiya ne kawai misali yanzu idan abin ya faru sai ya zama nan sai da kuka yi shekara guda sannan kuka kai kara wurin alkali shekara guda zai ba ku ba yanzu kun zama shekara nawa kenan biyu to amma idan wata ɗaya wata biyu kuka ga abin ya fuskar sai ku ɗaga kara rawa tun kafin a zo a yi doguwar tafiya a dinga cewa to ai an daɗe an daɗe an gano wannan wannan shine abin da zai magance irin waɗannan al'amurra din Allah ta'ala ya tsari Allah ya kiyaye قال مالك رحمه الله عز وجل فأما الذي قدم امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما قال مالك رحمه الله فأما الذي قدم امرأته أما متمن دي إيه تاري وادا ما تشي ثم اعترض عنها سنسي وانا أبي جفتا مشي na mai kenan na rashin lafiya sai gifta, ƙunga wancan da muka ambata shi a haka ake auren amma wannan an yi auren an jima sai wani abu ya gifta fa'inni imam malik ibn anas yake cato lalle kan ni niwa kenan malik lam asma annahu yudrabu lahu ajal ban ji cewar za a sanya mai wa'adi ba wannan ya kore babu wata magana kenan bai kore ba cewa shi kan bai ji an ce za a buga mai za a sami wa'adi ba wala ya na homa. kuma bai ji an ce za a raba tsakanin su ba shi kenan ba idan aka gaba ka tambaya sai ka ba da iya gwargwaro abin da ka sani amma wanda sai ci ba wani dalili babu wata hujja gaba ɗaya kawai ina libi mai ce iya sanin shi abu kaza ne kawai shi iya sanin shi bai da. wani malami ya ce ka ba imam malik ibana ne yake cewa idan mutum ya tare da iyali sai daga baya larura ta samu to wannan imam malik ya ce shi bai ji cewar za a sanya mai wa'adin zuwa shekara guda ya samu magani ba ko kuma za a raba tsakanin sun bai samu magani ba amma imam zurkani yake cewa wannan magana ta malik fa tana ginuwa ne idan ya zamana matar ba za ta cutu ba idan ya zama na mata ba za ta cutu ba amma lalle ke idan za ta cutu ga wannan dole a ɗauki wata hanya kuma ta a magance abin lalle ba shi da lafiya to amma kuma idan aka bata ba kowa kuma to lalle za ta iya cutuwa Allah sauki akwai tambaya babu jami'in talaq babin da zai tattara waɗansu abubuwa da suka shafi saki an kullura baban da muka yi wancan darasi shine mai babu jami'a iddatul talaq babin da ya tattara waɗansu batutuwa na abin da ya shafi iddar wacce aka saka gana ake bayanin mata da ta fara idda da ganin al'ada sai kuma ta daina gani ko to yau kuma jami'ar talaq babu jami'a talaq abin babin da ya tattaro ɗansu abubuwa na abin da suka shafi saki قال رحمه الله عز وجل وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن وحدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى yake cewa kuma وحدثني يحيى an malik mahaifina yahaya ibn yahaya allaisi ya karanta da ni wannan daga malik an ibn shihab daga malamin malik shine ibn shihab az-zuhri annahu balagha lalle shi ibn shihab az-zuhri bayani ya zo mashi cewar أنه قال ياتي بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف بياني يا دومني كرافي يا دومني تشور lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala li rajulin ya faɗa ma wani mutum min saqif mutumin yana cikin kabilar banu saqif aslama shi wannan mutumin ya musulunta wa inda huwa ashuru niswa yana auren mata goma eh yana auren mata goma hina aslama sakafi daidai lokacin da shi mutumin ya musulunta yana auren mata goma ya kina zai eh sai ma ya halatta da mace Allah su tabbata garje ce amsik min hunna arba'an ka rike hudu daga cikinsu wa farik sa'irahun ka rabu da sauran amsik min hunna arba'an ka rike hudu hudun farko ko hudun karshe eh hudu aka ce so da ka ba za ka lissafa mai waɗanda ya aura bayan hudu ba ka ce da ta biyar da ta shida da ta bakwai abinda isa ma ita zai saka nan cewa ke amsik min hunna arba'an ka rike hudu daga cikinsu ba a ƙayyade mai ba a wata ruwayar ikhtar ka zaɓa hudu daga ciki kun gane maganar ka zaɓa hudu daga cikinsu ka rike sauran kuma ka rabu da su alaihi salam hmm. zai ba su aka talak to yi gaga waɗannan in ci gaba da zama da su ma ghayr mashiro ka gani ko ghayr mashiro ba ba ne waye sunan mutumin eh غيران بن مسلمة الثقفي بن سلمة الثقفي وانا حديثي مسند ne كو غير مسند غير مسند ده isnadin bai cika ba وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه قال بلغني وان وقال مغادر تو امام إمام الترمذي da ibn maja da sauran malamai duk sun cika sa isnadin isnadin ya kai labari na cewar wannan bawan Allah ya kasance yana auren mata goma yana musulunta suka musulunta taskina maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi ya zaɓi hudu ya rabu da sauran kun gano wannan ko a wannan shi ne karantawa na manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama nan hmm. eh. eh. eh. zai zaɓa duk a cikin goma ne kawai ko da wacce aka ɗaura aure da ita ciye ne ta goma kenan ko eh duk zaba zai a cikin goma ba tare da an yi la'akari hudun farko ko hudun tsakiya ko biyun ƙarshe ba a ana sanin cewa ikhtar ko amsik min hunna arba'an ka riƙe hudu daga ciki sauran sai mutum ya rabu da su na'am muna ma magana yanzu wanda ya musulunta ne ana magana wanda ya musulunta ne amma wancan ba ma guje ba ne ya ce rabin shi da ya karanta bismillah yau shekara 25 ya ce ya san bambancin mala'ikun sama da na ƙasa eh, yana gane su no. wai sadaka eh. duk ƙarya ne shi abin mu ana magana hukuncin aure daban hukuncin wannan daban yanzu mutum ne da ya musulunta ya nuna da ba musulmi ba ne da ba musulmi ba ne da ya musulunta yana auren mata sama da hudu yana musulunta sai suka musulunta maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gari shi ya ce mai ya zaɓi hudu ya rabu da sauran kun gano wannan da ke ko tunda yanzu ya zama musulmi dole ya hau kan ka'idoji na musulunci da haka hudu zai zaɓa ya rabu da sauran kun gane ko to amma yanzu kuma wannan magana da kake shi ne mutumin da yana da mata kuma wai yana da sadaka sawa'un matan nashi sun kai hudu ma ko ba su kai hudu ba tambayar da malawa baka mamur gumi iya eh, Allah ji kanshi da gafara har yanzu ba a samu amsa ta ba wa me yasa sai dai mata ne sadakan bawo maza bayi kun gane maganar ko kuma me yasa kuma yakin shi a dunkule akin shi a dukunkune dukunkune ba a fito da shi fili daga cewa wani bangare na sarakuna sai wani bangare na malamai dama malaman su suke musu fatawa kun gane wannan da sau daga gaskiya magana gaskiya shi ne ba magana sadaka yanzu duk wani wani sai yana da su kawai ya rabu da su su ba ka ciki matan aure Allah ta'ala ya tsare wa hadathani an malikin an ibn shahabin annahu qala سمعت سيد بن مسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكي صدا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكيها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها قال مالك رحمه الله عز وجل وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها idan mutum ya auri mata sama da hudu to kusa akwai alamar tambaya kan shi wacce ayoyin da suke magana ake magana a kansu wacce ayacin waɗanda muka tafsiri da su sun ba su manta ba mun yi dogon bayani a wurin fanki ma tsoba da kuma sa'i masana wa fulasa wa ruba masana mai kenan bibiyu ko biso biyu bibiyu kun gane ko babu wani balarabe da ya ce wa masana ana nufin hudu ne biyu a tara da biyu ta yadda wannan lissafi zai baka nawa hudu wafulafa hudu a tara da hudu zai baka nawa a wafulafa hudu uku so uku uku uku shida ga waccan hudun no kenan goma woro ba da hudu hudu hudu ga hudu takwas goma sha takwas babu wani larabci da yake nuna maka haka abinda ake nufi da masana shine biyu ya halatta ka daura aure da mata biyu lokaci guda dot karfe biyu da rabi daidai wa daidai ya halatta wancan yi da uku ya halatta kuwa idi su kun gano wannan da kyau ko amma in ba haka ba yanzu idan ka ce idan ka ce da khalaqul labul da masana masana mai kake nufi sun shigo hurudu ko kuma sun shigo so biyu biyu biyu a dunkule biyu a dunkule biyu a haɗe biyu a haɗe kuma kake nufi da Allah ta'ala ce tabarakal alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba Allah ta'ala ya sanya ma dukkan godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya halicci mai abin wanda ya sanya mala'iku uli ajnihatin ma abota fuka-fukai mathna a cikin mala'iku akwai masu fuka-fukai nawa biyu kun gane ko wa filaf a cikin su akwai masu uku wa ruba a cikin su akwai masu hudu kaga yanzu zaka ce akwai waɗanda fuka-fukansu suka fi haka tare da wannan larabcin sai dai da faɗin Allah ta'ala ya zidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙarawa a halitta sabon da ya ga dama kun gane wannan da ke ku. Tsoraka mutum ya musulunta mutum musulmi baya auren mata sama da hudu ya tara su lokaci guda akan haka idan yana auren mata hudu sai ya sake ɗaya daga cikinsu sake ɗaya ko biyu zai ƙara aure kafin wacce ta gama idda ba zai aure ba dole tare za su idda kun gane maganar tare za su ida domin saki ɗaya ko biyu yi mata mata shi ce in ya mutu za ta ci gadon shi in ta mutu zai ci gadon ta wani ba zai zo gidan shi ya kwankwasa wa ya zo zaurace ba kun gane maganar ko tsoron gagaya nan ba dama ya karo wata matar ta biyar har sai wannan da ya saka sake ɗaya ko biyu ta kammala idda sani an malik. an ibn shihab annahu qala ibn shihab yace sami'tu sa'id ibn musayyab naji sa'id ibn musayyab malamin shi kenan mutun na nawa kenan eh wa umair bin abdurrahman bin auf naji umair bin abdurrahman bin auf na nawa kenan wa ubaidullah bin abdullah bin utba bin mas'ud na nawa wa sulaiman bin yasar na nawa kulluhum yaqul kowanne ɗaya daga cikin sunan yana cewa sami'tu aba hurairah ta yaqul naji abu hurairah ta yana cewa sami'tu umar bin khattab kul abu hurairah ya ce ya ji umar dan khattab yana cewa hmm? ashe sahabi yana karatu wurin sahabi eh amma ga zai ga ɗalibai su kuma su kaɗai wani ba zai iya karatu gaban wani ba kawai don sana abokan juna al'aƙaran a Allah ya kula yana cewa ayyuma mar'atin dukkan matar da take tallaka ha zaujuha mijinta ya sake ta ta taliqatan saki daya tal aw ta taliqatain ko saki biyu sun mataraka ha sannan sai wannan mijinata da ya sake ta ya batta hatta ta hilla hatta kammala idda bai mai bake nan. kun yi shiru bai dawo da ita ba watan kiya da ghaira ta je ta auri wani mijin can daban wanda ba shi ba sai ya muta ana sai mijin da ta aura mijin nano kenan na biyu sai ya rasu ya batta au ya tsallika ha ko ya sake ta sun mai kiya zaujar al'awwal sannan sai mijinta na farko ya aure ta bayan bayan rasuwancin wancan ko bayan sakin wancan sai ya aure ta fa inna takunu indahu to ita wannan matar fa da ta koma wajen mijinta na farko da sabon aure za ta kasance a wurin shi alama baqiya min talaqiha akan abin da ya saura na saki akan abin da ya saura na saki an gane karatun ya kai dama sun rabu saki biyu mata ta je ta auri wani bai yi komai ba an yi an yi komai bai komai ko da shi bai yi komai ba wanda zai tilasta shi kun gane wani in dai ba a cikin al'ada ya saka ba kamar yadda shari'a da ta bayani waɗannan al'amuran ɗin ya sake ta saki biyu ta je ta auri wani wani ya rasu ko ya sako ta da ta dawo sai mijinta na farko wanda ya sake ta ɗazu saki na biyu sai ya aure ta yan saki nuna yake lilo daya wanda ko ba malik ne kaɗai ba har abu hanif abin har shafi'i har ahmad eh? <laughs> Eh? kaga shi gane za ta dawo fresh kenan babu wani babu wani magana saki to amma kuma idan saki uku yi mata sai mijin da ta aura kafin su tare sai ya mutu ba fa za ta koma wurin wancan mijin da ya sake ta saki uku ba imana eh, idan saki uku yi mata ta auri wani mijin kafin sa tare da mijin sai ya sake ta ko ya mutu kamar da muka ambata to ba za ta koma wurin wancan mijin da mata saki uku ba kaga dai an daura aure amma ba su tare ba ba za ta koma wurin shi ba sabanin inda saki ɗaya ko biyu mata wani mijin ya aure ta kaga dai za ta dawo da me da ragowar to amma kuma ko da bai tare da ita ba zai aure ta ko ba daura aure ba ko ba daura aure ba in mutum iyo mata yi saki ɗaya ko biyu suka rabu bai dawo da ita ba kaga yana dama ta zarce ya bugo fasta gane ko sabanin inda saki uku ya yi ba wani ya kammala wa'adinsa kun gane fikin da ke ciki idan yi sake ta saki ɗaya ko biyu yana dama iyo kome sai bai yi kome ba kun gane ko idan ta kammala idda yana da daman ya fito a manema saboda sake ne ɗaya ko biyu yana dama ya fito a manema idan ya yi sa'a aka aure shi ko ya aure ta idan ya yi sa'a ya samu kanta tofa ta dawo da ragowar sakin da ya rage eh, in yi mata saki biyu ta dawo duk wannan daura auren da aka je inda duk garin mai da za a tafi an je ƙulla igiya ɗaya ne ko an je kulla igiya biyu ne na abin da ya rage amma inda saki uku yi mata za ta dawo yaya sabuwa da sabon lissafi to amma fa idan ta kammala ba zai yi komanta ba kafin ta kammala idda an ta kammala idda ba zai fito cikin manema ba no kenan ba zai hada baki da wani ya aure ta ta dawo ba no kenan ko kuke in wani ya aure ta bai tare da ita ba shi wani ya rasu ko ya sako ta shi wancan ba zai sake auren ta ba fa innaha takunu indahu alama baqiya min talaqiha ita wannan matar za ta dawo da abin da ya rage na saki an ji karatun ko قال مالك رحمه الله عز ala zalika ذلك السنة indana kaji kaji wani stam da imam maliki buga mai ko kan wannan suna take a gare mu a nan garin madina allati laktilafa fiha inda ba masa bani kan wannan to ba ma a garin madina ba har a garin bagdad ganin imam ahmad ibn hanbal kun gane ku har ganin imam shafi'i duk haka yake inda ya kai sabon aure sabon aure abin da yake rushewa shine yana rushe saki uku ne amma baya rushe saki ɗaya ko biyu ina da mun shayi maganan nan jifa-jifa mun shayi maganan nan yau da ya kaga an yi ta ƙarara eh yauwa amma yau ga ta karanta ta littafi وحدثني عن مالك عن ثابت بن أحناف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته قد فجئت فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما أجلسهما فقال طلقها وإلا والذي يلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي طلاق ألفا قال فخرجت من عندي فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله رضي الله عنه وقال ليس ذلك بطلاق وإنما لم تحرم عليك وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك قال فلم تك فلم تكررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها فأخبرته فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني وحدثني عن مالك عن ثابت بن أحنف معلم مالك أنا شنو eh mun sha maimaitawa a lokacin da aka kira wani a waya to kai ko baka kulla wayarka ba za ta zama tambihi ne a gare ka haka abin ya kamata ya kasance saboda haka sai ya kashe wayarka kowa sai ya kashe wayar shi to sai kowa kuma a ce wa shi sai an kira shi sannan kuma shi zai kokarin kashe wayar shi don Allah mu dinga intibahi mana muna la'akari da majalisin karatu muke fa a dinga bai majalisi hakinsa. an sabit bin ahnaf malamin malik anahi ne sabit ibn ahnaf shiwa annahu shiwa eh shi sabit bin ahnaf zawaja umma waladin li abdurrahman bin zaid bin khattab ya auri umma walad wace ce umma walad eh baiwa da ta haihu da mai ita ita ce umma walad ita abinda ta haifa mai ta haifa amma ita wace ce baiwa ce tana da hukunta hukunci sai sabit bin hanaf ya aure ta wa ita wannan umu waladin in tawaye ta abdurrahman bin zaid bin khattab abdurrahman dan zaid zaid dan wa dan khattab ma'ana kaga zaid dan uwan kuma dan khattab qal sai yake cewa fa da'ani abdullahi bin umar bin zaid bin khattab sai abdullahi dan umar sai abdullahi dan abdurrahman abdurrahman ɗan zaid zaid dan khattab mana dan mai baiwa kenan eh sai ya kira ni fajituhu sai na je wurin shi fa dakhaltu alaihi sai na shiga inda yake fa idza siyaqu mawdu'a sai ga zabga zabgan buloli ya aji wa idza qaidan min hadid sai ga dabaibayi na karfe ya tattara wa abdani lahu ajlasahuma ga bayi majiya karfi guda biyu ya zaunar da su abubuwa kenan ga zabga zab gambuloli ga da baibayi na karfe ba na igiyar rama ba kun gano wani ko ga bayi guda biyu majiya karfi ya ajiye su faƙal sai ce tsallika ka sake ta ya saki wa kenan wacce umu wala da an taba ban shi kenan wa illa in baka sake ta ba wallazi yuhlafu bihi ina rantsewa da wanda ake rantsewa da shi shine wa Allah fa'altu bika kaza wa kaza zan yi maka kaza da kaza me kenan zai sa a zane shi kuma ɗaure shi da wannan da bai sannan waɗanda za su yi zanen za su yi ɗaurin ƙarti ne bayi ne majiya ƙarfi ƙal sai ya ce faƙultu sai na ce hiyar talaƙun alfan ya sake da saki dubu <laughs> eh ya ce ya sake ta saki dubu wai hanyar lafiya bita da shekara ƙal sai ya ce fakaristu min indihi sai na fita daga nan inda yake shi wa kenan shi wa kenan shi abdullahi bin abdurrahman fa'adarabtu abdullahi bin umar sai na je na riski abdullahi dan umar bi tariki makka akan hanyar shi ta zuwa makka akan hanyar makka fa akhbartu bil ladhi kana min sha'ani sai na kwashe labarin duk abin da ya faru na bashi fa taghayyafa abdullah sai abdullahi ya fashi wa qala ce laysa zalika fi talaq wannan ba saki bane bata sako ba wannan bata sako ba saki na bata sako ba saboda me an dila shi ba mun yi kwanaki ba talaqul mukrah wa inna ma lam tahrum alayk kai bata haramta gare ka ba wa inna lam tahrum alayk abin sani kai wannan ita wannan mata bata ita wannan mata bata haramta a gare ka ba farji ila ahli ko ma wajen iyalanka qal sai ya ce shi wa kenan wanda isaki shi sabir bin hanaf falam tukurni nafsi sai na ji zuciya ta bata kwanta ba kun gane hankali na bai kwanta ba duk da cewar abdullahi dan umar ya ce min eh mata ta ce tana nan a gan wani ne shi kenan kawai da haka yake so za ka ji ya ja tambayi malamai goma duk malamai tara suna ce mai bai halatta ba na goma shi zai ce mai ya halatta sai ce haɓa ai wani malami ne wane malami ne duk garin nan ba malami ne shi saboda duk sauran ba su ba shi amsa yadda shi yake so ba sai wancan guda ɗin ne ya ba shi amsa yadda shi yake so to amma kar ka dubi wannan bawan Allah saboda tsantsenin shi sai ya ce shi wala nuzki ala Allah hadan sai ce shi ran shi bai kwanta ba hatta ya taito Abdullahi ibn Zubair har na wuce wurin Abdullahi ibn Zubair wa huwa yawma idhin bi Makkah a wannan lokacin yana garin makka amirun alaiha shine gwamnatin shi ke kula da makka fa akhbartu bil ladzi kana min sha'ani sai na kwashe labarin gaba ɗaya na gaya mashi wa bil ladzi qala li Abdullahi ibn Umar da kuma duk abin da Abdullahi ibn Umar ya faɗa mini dai da abin ya faru dai da na tambayi Abdullahi ibn Umar da amsar da Abdullahi ibn Umar ya bani qal sai yace ce faƙala li abdullahi bin zubair sai abdullahi dan zubair ya ce lam alaik mata ba haramta a gare ka ba farji ila ahlik koma wurin iyalanka nau kenan biyu na uku waka taba ila jabir bin al-aswad zuhuri sai shi abdullahi bin zubair ya rubuta wasiƙa zuwa ga jabir jabir bin aswad az-zuhri wa huwa amirul madina a lokacin shine gwamnan madina shiwa jabir bin aswad az-zuhri shine gwamnan madina sai ya rubuta mishi mai wasiƙa ta kunsa ya amuru an yi aqiba abdullahi bin abdurrahman yana umarta shi ya azabtar da shi ya horar da shi shiwa kenan shi abdullahi shi wannan gwamnan ya rike wancan mutumin da ya tilasta ma sabir bin hanif ya saki mata shi abdullahi bin abdurrahman kenan bin zaid bin khattab ya hukunta shi ya ladabtar da shi kun ga abdullahi bin umar fatawa'i saboda wa malami ne sai ya ce ba ta haramta bai tsaye iyana ya ce abu lalwancan wanda ya tilasta din bai ce ba to amma shi wannan wannan abdullahi bin zubair a lokacin makka tana hannun shi madina hijaz tana hannun shi saboda ka yana makka gwamnan shi yana madina ya yi fatawar cewar matar ba ta saku ba sannan kuma tun da abin a madina ya faru ya aika ma gwamnan shi na madina ya bi kwakwafin al'amarin ya kama shi abdullahi bin abdurrahman bin zaid bin khattab ya ladabtar da shi ka kora babbar riga ya sami ayayi ko bulala uku aka mai ranar juma'a gaban mutane ya yi ai ko bai ci wannan da ke ko nan gaba ba zai isa ba zai ɗebo bayi ya sa bulala ya sa da baibayi na karfe cewar in ba a yi kaza ba zai sa a yi ta'addanci haka ne ko ka bane wa an yi khalli ni wa na ahali, abu na gaba kuma ya fita harka ta tsakanina da iyalena ya fita harka tsakaninmu ba ruwan shi a ciki shiwa shi wancan wanda ya sa ake sakin ya fita tsakani fakadimtul madinata sai na dawo madina in jiwa in ji sabi bin ahanaf kai wannan majikan ya bi hanyar maka ya je can ya je can din yana nema wallahi ya za'a a gaban shi dai ya ce ya sake ta saki dubu to ya zai yi amma ya tafi wurin abdullahi dan umar ya nemo fatawa ya wuce wurin makka wurin abdullahi bin zubair ya dawo madina ya yi kaza ya ce sai dawo madina da na iso madina fajahazat safiya sai safiya ta cancara mata ado ita wa kenan ita wata mata tashi sai ita wannan safiya ta cancara mata ado wace ce safiya wata safiya imratu abdullahi bin umar matar abdullahi dan umar sai ta cancara mata ado ta cancara mawa imra'ati matata hatta adkhalatha alayya har ita ce ma ta kaita ita ce kai amarya mana ga duk wancan abin da ya faru kenan an yi auren ba a mata ne ba wancan tintirin yaron ya sa ya sake ta saki dubu kun gane wannan sai safiya matar abdullahi dan umar ta yi mata ado ta zama ita ce yake amarya bi ilmi abdullahi bin umar karkashin ilmin abdullahi ibn umar thumma da'awtu abdullahi bin umar sannan na kira abdullahi ibn umar yawma ursi ranar walima ranar angwanci li walimati domin yazo walima ta faja'ani ya zo duk me yasa ya koro labarin haka kan tilasti bata sako ba sannan abdullahi da umar ya faɗi wannan fatawar kuma ya yi aiki da ita ba tsoro ya ce aje bata sako ba kuma matar an kai ta wace ce tewa matar ado matar shi kuma ya je walimar kaga ba wani abu a boye boye kenan fatawar abdullahi da umar ita ce duk matar da aka saka da tilasti irin wannan da tilasti to lalle bata sako ba shine ai imani ma fa wanda yafi komai tsada Allah ta'ala ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman abinda ake bukata ka ta zama garo da imani amin in bu kuma ba lokacin da muke magana talaqul mukrah mun yi magana bi haq sai ya zama bi ghairi haq amma al ikrahu bi haqqin yayi e wannan an tilasta shi ya saki matar shi kuma magaranta yanzu bata saku ba kun gane maganar mutum ne baya ciyar da matar shi baya kula da ita baya komai ta kai kara ba abinci aka juyin duniya ba abinci alkali ya tilasta shi ya sake ta sai ya sake ta sai zo ya ce malam ya hukuncin mutumin da aka tilasta ya saki matar shi zai iya cewa amma kuma ya ga tilasti ne eh tilasti ne bi haka an tilasta ne da haƙi kuma yanci wannan da kyau ko an tilasta shi da haƙi ne mutum ne yana nema aure ɗaya a baso ɗaya a suleja shi yana nan garin mina ashe uwa ɗaya ba ɗaya suke kowace ta sani ba su suwa kenan matan da ga ɗaura auren ba a san wacce ce ta farko ba wacce ce ta biyu kwata-kwata kaga inda an san ta biyu to da automatic ita ce ba ta aure ba to ba a san wacce ce ta farko ba lissafin ya rubuce yanzu kaga dole ya saki kun yi shuru eh eh ka ce mai yanzu kun ga dole saki wa kenan daya ciki an tilasta shi ko ba tilasta shi ba ne zai zai ce malamai hukuncin mutumin da aka tilasta ya saki matan shi eh kun ga irin waɗannan al'amura su ga tilasta ya kasu kashi biyu akwai tilasta bi haƙƙi ne sa aka tilasta ka wannan ba za ka kafa uziri da shi ka ce wai an tilasta ka ba kun gane ko akwai kuma bai kai da alhaƙ wanda yake ba tare da haƙƙinka ba ne kawai ka kasa shi wurin neman aure ashe ya ga wucewa sai ya ɗiba samari kawai ne suka datsa hanyar sai da ka dawo ƙarti dozin guda kana fito kana isowa wani zuba kawai sai ga gaba ɗaya sun fito daga duhun dawa suka ce ko ka sake ta ko su ɗaya da kai anan sai ka ce ka sake ta alfaini <laughs> eh a gagaye ba ta saku ba kun gane wannan وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن duba duba duba ai na baka ne ka eh anaga naga din na kwa kai ce li likubuli iddatihin <laughs> eh? manu muhammadu ba yaya yadda na karanta وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار دغ مالو مالك عبد الله بن دينار انه قال عبد الله بن دينار ياتي سميت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقرا نادى عبد الله بن عمر الله تعالى قال مشي يدا يا كرنت يا ايها النبي يا كي wannan annabi mai daraja idza tallaqatum an-nisaa idan za ku saki matanku ya kai wannan annabi kuma idan za ku saki mata sai nuna duk abin da aka yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya shafi me al'ummar shi duka ba za ka fitar da al'ummar shi ba ka ce wannan khasun ne bin nabi sai kana da dalili an gane abin da aka fuskanci annabi sallallahu alaihi da shi to wannan ya shafi kowa da kowa ba za ka ce wannan ya keɓanci annabi ne kaɗai ba sai kana da dalili Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqatumun nisaa bai ce idza tallaqatan nisaa ba ɗaya kenan abu na biyu ce in ma ya ganna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma alhali kuma iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sun rasu wasu sun rasu ma yana ciki gane ko wani sai rasu kuma bai cika shekara guda ma da da haihuwarsa kun gane maganar amma Allah ta'ala ce in ma yablughanna indakal kibara kilahuma har idan suka kai girma a tare da kai susuwa iyayen naka suka kai girma suka girma tare da kai au kilahuma ko dukansu ma au kilahuma alhali duk gaba su babu wanda ya kai girma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya nuna da manzon Allah yake ko da al'umma shi duka yawa abin da ya sa wannan sai ga mutum ya yi wani abu da zanen ka ce ka za ce a aiwatar kasu ne da annabi sallallahu alaihi sallam kaga sai ya kawo dalili fatalliquhun ku saki matan liqubul iddatihin dab da fara iddasu ku sake su daidai lokacin da za su fara lissafin idda domin idan ka sake ta tana cikin al'ada ba za ta fara idda lissafin idda ba sai wani al'ada ta wuce haka ne ko ba ka bane amma idan ka sake ta bayan ta kammala idda kafin ka tare da ita shikenan yanzu za ta fara lissafin idda ai mun yi wannan magana da ku to me suna wannan kira'ar fa talliquhunna li qubul iddatihin sunan ta kira'a tafsiriya tana fassara fa talliquhunna li iddatihin wasul idda akwai wannan kira'a kira'a tafsiriya kamar kira Abdullahi dan Mas'ud wa in rajulun yurithu kalalatan amratun walau akhun aw ukhtun walau akhun aw ukhtun min ummi sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce min ummi ba za ka ce abdullahi dan masudi ya karanta kaza ba a sunan wannan qira'a tafsiriya qira'atun tafsiriya qira'a ce da ta tafsiri ai kaga an kana in ana tafsiri aka fassara wani wata kalma ba a gebe kaga rubuta da fensir ba da wata kalmar irin ta ta larabci wata za ta iya karrabo maka da da ma'anar ai kaga qira'a ce tafsiriya wannan dan abin da ka rubuta a gebe shine tafsirin ka kenan قال مالك رحمه الله عز وجل يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة wani ya nuna kenan mutum zai saki mata shi a kowane tsarki da ta kammala ta yi al'ada ta kammala tsarki kafin mutum ya sa'ad da ita sai ya sake ta kaga sai ta fara sabon lissafi yi za kwanaki da maka lissafi na kwanci a ah, to ya ta kammala idda kenan nan da nan saboda me idan ta kammala al'ada yau lahadi din nan sai mutum ya sake ta a yanzu da ta yi wata al'adar mai zuwa ta kammala me sarki ɗaya ba wasu al'adar ta ƙare ba da zarar ta sake al'ada sama ta kammala tsarki biyu da zarar ta ga al'ada ta uku ta kammala tsarki uku ta gaba wahalawa kenan وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجاها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت شارفت حتى إذا شارفت انقضاء عدتها رجاها ثم طلقها ثم قال لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تصريح بإحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة دغ مالك مالك ne هشام بن عروة an abihi daga babansa shine wa kenan daga babansa shine wa eh an hisham bin urwa an abihi daga baban shi urwatu bin zubair annahu qala baban shi urwatu bin zubair ya ce kana rajulu idza tallaqa mar'atahu mutum ya kasance idan ya saki matar shi sun ji a sannan sai yi komanta ya dawo da ita qabala an tanqadi tuha kafin ta kammala idda kana zalika lahu ya kasance yana da wannan damar shiwa shi mijin wa in ha alfa marra ko da ya sake ta saki dubu in dai bata kammala idda ba ya dawo da ita shikenan mata ce ya sake ta saki 100 bata kammala idda ba sai dawo da ita yana da wannan damar ya sake ta saki 500 bata kammala idda ba shikenan fa'amada rajulun ila mar'ati fa tallaqaha sai wani mutum ya je wurin matar shi sai an taya mata shika sai sake ta hatta idza sharafatin qada iddatiha har sai da matar ta zo dab da kammala iddata rada'aha sai ya dawo da ita thumma tallaqaha sannan sai sake sakinta sun maƙal sannan ya ce la habawa wallahi na rantse da Allah la ki ilayya ba zan dawo da ke ki dinga zama tare da ni ba wala ta hillina abadan kuma har abada ba za ki zama halas ga wani ba la ki ilai ba zan zauna tare da ke ba ba kuma za ki auri wani ba sai sake ta in da kusa kammala idda sai sake ta sai dawo da ita kun gane nan jima sai sake ta sai ta sake idda in ta kusa kammala idda sai ya dawo da ita kaga bai zauna da ita a matsayin mata aure ba kuma bai sake ta ta je ta aure wani ba kisa ya ce la habawa wallahi na rantse da Allah la awiki ilai ba zan dawo da ke zuwa gare ni ba wala ta na abadan ba kuma za ki auri wani har abada ba ba na musu ba ne Allah ya bishe ni fa ta baraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce at kuma ratan. saki da ake komai saki bi ne saki da an kai shi kana dama ka yi komai marratan sai aka ce marra ba ce isnan ba domin ka saha ta saki biyun an fi so ka yi shi marra ba da marra saki biyun da aka yake da dama ka yi kome to an fi so ka yi shi ɗaya bayan ɗaya kar ka zo ka an taya mata duka biyun kai za a yi wa haka ta san ka kuwa ka yi shi marra ba da marra idan ake haka ake saki nau kenan biyu to fa an kai bakin boda fa imsakun bi ma'arufin ko dai mutum ya saki ya rike matar shi da abin da shari'a ta yadda da shi aw tasrihun bi ihsan ko ya bata ta wuce ta je ta auri wani da kyakkyawan hali bi ihsan da kyakkyawan ihsani kaga yanzu babu babu maganar la awiki ilayya wala tahlina abada in ya sake ta daya ya sake saki to shikenan kun gane maganar ko kaga wannan gata da musulunci iwa mata da fa haka ake rayuwar sakin babu kaidi babu adadi kawai haka zai rike ta ba zai dawo da ita matsayin mata aure ba kuma ba zai bata ta aure wani ba sai ta sakinta kawai ta kusa gama la'ida ya dawo da ita musulunci ya zo yi wa tufkar hanci eh, yana musulmi adam yana musulmi mana ai wannan ragowar al'adar abin nan ce yi larabawan ce yi sai musulunci ya rushe ta kun gano wannan da ke ko saboda haka wai a kudirce a zuciya wai babu saki wannan ana so a dawo da watan jahiliya ce kun lura da wannan magana sosai da sosai kuma wannan magana tana nema ta shiga cikin al'umma a yau wai babu saki idan aka ce zai aure babu saki to ko dai matar ta dinga gasa ma mijin aya a hannu ko kuma mijin ya dinga gasa mata haka ne kuma ka wani domin ta san babu saki ko ya san babu saki sai ka ji ta rau rau rau rau a waje an ta same shi ta azabtar da shi ko ya azabtar da ita saki din nan fa maslaha ne hutu ne amma idan aka ce babu saki to lalle ma'aurata wasu za su cutar da wasu sosai da sosai ina fata an gano wannan da kyau to ya san duk abin da yi ba zai sake ki ba babu saki to me ya rage ya ƙi baki abinci ya jirge ki ya ƙi tufata da ke ya ƙi komai ya kika iya babu saki ko kuma ya ka iya babu saki babu yadda za ka yi ka sake ta ta azabtar da kai ta ɗanɗana maka kuɗa babu yadda ka iya babu saki eh eh to ga irin waɗannan afkar da ake kawo su dole a yi kokari a yaƙe su sosai da sosai kada mutum ya masu cikin addini cewar zama babu saki nan musulunci ya tabbatar da saki ne ba don cutar da miji ba ba kuma don cutar da mata ba don samun maslaha kada wani ya zama na ya azabtar da wani in aka ce za a yi zama babu saki to lalle ilalla wani zai cutar da wani in gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya sauke fastaqbala an-nasu talaqa jadida min yawm sai mutane suka fuskanci sabon hukuncin sake kuma daga wannan ranar sai zama yanzu kowa kuma zai kafa kafa eh mana man kana talaqa minhum aw lam yutalliq wanda ya kasance ya saka ko bai saka ba وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق مرأته ثم يراجعها ولا wala له بها ولا يريد إمساكها كم ك كما يطول بذلك عليها العدة ليضار بها فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكون ضرارا لتعددوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظ يعظهم الله بذلك كركم أنت منا جامع الطلاق نفكو وحدثني عن مالك ما له مالك أنا شنوا ثور بن زيد الديلي أن الرجل للي متن كان يطلق مرأته يا كذا أنت هنا شكم ما تشي sun mai ha sannan iya komanta wala hajjata lahu biha ba da bukatarta kawai ya sake ta in ta kusa kammala idda sai ya daure ita wala yuridu ha baya bukatar ya rike ta saboda me kai ma yutawwalu kai ma yutawwilu bizalika alaiha idda kawai dan ya tsawaita mata idda li yudarra biha domin ya cuta da ita sai saki uku ne ba shi shine katba saki biyu domin ya yi komi saki uku kuma fa in tallaka ta tankiya zaujan ghaira saboda ka da ya sake ta saki daya shikenan da ta kusa kammala idda sai ya dawo da ita da ya dawo da ita jimawa kaɗan sai ya sake ta ko da bisa da ita ban kullum mun yi maganar a darussa da suka gabata cewar sai ta sake min sabuwar idda kun gane ko yanayin wannan ne iliyu rabi biha domin ya cutar da ita kawai fa ta baraka wa ta'ala ko hunna kada ku rike su matan naku diraran don cutar da su lita'tadu mun ku ƙeta da iyaka kawai ka rike ta ne don cutarwa wa man yaf'al zalik duk wanda ya aikata haka faƙar zalama nafsa ya zalunci kanshi bai zalunci matar ba kanshi ya zalunta ku ka san ku zai ɗanɗana azaba wurin Allah ta'ala Allah ya sauke Allah ya tsare baki da ya Allah bi zalik Allah ta'ala yana musu wa'azi da wannan na fata mun gane wannan ku وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن مسيب سليمان بن يسار سئل عن طلاق السكران فقال إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به إيه mun yi wannan ba ya ce wani ɗanyi shoyin kaɗan wadda sani an malikin an na balaga wa an na sa'id bin musayyib lalle sa'id bin musayyib wa suleiman bin yasar da suleiman bin yasar su ila an talaka sakaran an tambaye su dan gane da sakin bugagge dan maye dan tayi marisa ta sha kafso faƙala faqala sai suka ce sa'id bin musayyib da suleiman bin yasar idza talaqa sakaranu jaza talaquhu idan mashayi saki sakin za a zartar da shi idan yi shika shikan za a zartar da shi wa in qatala idan yi kisa qutila bihi za a kashe shi saboda wannan kisan da yi a ga dole da cikin haicinsa ko me da su abin na Najeriya ce ta suka if drive don to drink if drink don to drive in za ka sha to karka yi tuki in za ka yi tuki karka sha an gane abinda suka faɗa ko wai mutum zai tuki kada isha <laughs> amma ba zai tuki Allah ta'ala ya sauke to sahara ta ta gaba ɗaya mana an bugu kuma ba mun yi magana kwanaki cewa sakaran kamar yadda malamai suke ta halilin wurin ya kasu kashi biyu akwai sakaran da ke fitar da mutum gaba ɗaya daga akaliyar insaniya kun gane maganar ko gaba ɗayan shi kawai ta yadda in ya ga dabbobi zai iya tsugunawa ya gaida su ya ce sannan ku da dawowa kun bayanci wannan da kyau ko sai suka ce wannan ba za a zartar da maganar shi ba ba za a zartar da shi kan shi ba domin maslubal akali ne bi tamam an zare mishi hankali kuma Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu la karba salata wa antum sukara hatta ta'lamu hatta ta'lamu ma taqulun shi ko abin nan sakaran bai san me yake faɗa ba kun gane wannan da ke koto amma idan mashayi ne na nan kurkusa haka kawai dai al'asulu dai mashayi ne wannan za a zartar da maganar sai idan an gaya limit na shan nashi na buguwar tashi kun gano wannan da kyau nan ƙarar malikun rahimunallah a zojala ala zalika al’amuru indana a kan wannan al’amarin yake a wurin munan gar madina wadda sani a malikin annahu balaga hu an bin musayyar ka ya kola idan lam ya ji din rajulu ma yin fiko alamar ati fun rika bai na kuma wadda sani an malikin annahu balaga bayani ya zama malik an na sa’id bin musayyar lalle sa’id dan musayyar ka ya kola ya kasance yana cewa idza lam yajid ar rajul ma yunfiqu ala mar'atihi idan mutum bai samu abin da zai ciyar da matar shi ba eh mutum ba shi da abin da zai ciyar da matar shi furriqa bainahuma za a raba tsakanin su ne za a raba tsakanin su ne yaje ga malikali yana kuka wallahi tallahi yana santa wallahi duk wallahi an ji zai cutar da ita ba tufafi ba abinci mutuwa za ta yi za a raba tsakanin su ne kawai kun lura da maganar Allah mai manzo Allah ya ce man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wanda ya samu alba'a ya aure wanda bai samu ba fa ya azumi fa mallam lam yajid fa la bi som fa innahu lahu wida ya azumi kawai amma baka da komai ka ce a baka mata ai ba zai yi ba Allah kuwa kai ka dauki mata ka bashi bashi da komai aka kawai yunwa za su ci malamai ya tafi ya bar matar ba abinci ba tufafi ba komai an yi an yi ba abinci ba komai a wannan fariƙa bai na homa za a raba tsakaninsu ne قال مالك رحمه الله وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا أكون وانا نسام أهل العلم ببلدنا سكي أكي cewar idan mutum bai samu abin da zai ciyar da iyalin shi ba za a raba tsakaninsu ne kawai an gane maganar sai ka jiya ya ce to ala gaba ta malam yana son ta yana na son ta yi to amma abinci fa ba abinci to ba abinci sai yaya daman ka san abubuwa uku ba ba sa taruwa a ɗaki guda da miji da mata da yunwa eh ko dai miji ya fita ya nemo domin ya zo ya kori yunwa ta fita ko mata ta fita ta bar miji da yunwa a ciki amma kai za ka iya wani lissafi da za ka ga ukun nan sun haɗu da miji da mata da yunwa sai dai biyu su haɗu eh haka ne kuma ga wani subhanakallahumma mafi hamdaka an allah ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk